أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ɗaya ne ga watan wato ɗaya ga watan ɗaya mana ɗaya ga watan al-muharram shekara ta 1436 hijirar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina muna fatan allah ya samun shiga wannan sabuwar shekara ta musulunci da alheri allah kuma ya kiyaye mu da dukkan fitintinu da tashin hankali da kuma duk wani sharri da zai iya faruwa cikin wannan shekara allah maɗaukin sarki muke roƙo ya tsare mu ya kuma kare mu ya tsare mana lafiyar mu da imanin mu allah ya azurta mu da aikata aiki mai kyau fiye da abin da muka aikata a shekarar bara allah kuma ya azurta mu da muhasabatun nafs yi wa kanmu hisabi da lissafi akan da muka aikata da wanda za mu aikata nan gaba duk alheri da ubangiji maɗaukin sarki ya rubuta zai raba wa bayansa a cikin wannan shekara ta 1436 Allah ka rubuta mu cikin wanda za ka bawa duk wani sharri kishiyar alkhairi da ubangiji ya hukunta zai faru a wannan duniya allah ya tsare musulunci da musulmi gaba ɗaya ya kuma ba mu kariya a cikin duk abin da za mu gudanar kamar yadda muka ga wannan shekarar ta kare da 35 lafiya Allah ya nuna mana ta ma mu ganta lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya kuma dukansu gaba ɗaya muna fatan Allah ya rangwanta musu Yasa zaman su na kabari ya fi zaman su na duniya daɗi mu kuma idan ta mu ta zo Allah ya azurta mu da aikata aiki mai kyau idan ya rubuta mana tafiya ne a cikin wannan shekarar to Allah ya sa mu tafi muna kalmar shahada ya sa mu ga haske a kabarinmu da lahiranmu gaba daya a cikin wannan littafin yau za mu ɗora karatunmu na Ashama'ilul muhammadiyya da muke gabatar wa annan masallaci mai albarka na Usman bin Affan kofar gadon kai Kano yau darasi na nawa za mu tashi sha bakwai darasi na goma sha bakwai muna bayani ne akan ko za mu tashi ne akan babu ma ja fi sifati izari rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hal bada'na shay'an minhu tayyib yanzu hadisin wa za mu tashi mahmud ibnu ghailan tayyib muna magana ne akan sifar sitirar annabi idan an ce izar jama'a ana nufin kwarjalli kwarjalli yana daukan zani kuma yana iya daukan wando duk abin da ake daurawa a rufe private part daga nan cibiya i ƙasa shine ake ce da shi izar kwarjalle ke to yaya na annabi sallallahu alaihi wasallam yake wajen tsawonsa kenan babban abin da aka fi damuwa da shi a wando shine kula da tsawon wandon in mutum yana so ya fahimta ya samu sauƙi shari'a abinda ta mai da hankali a wando tsawo ina aka yadda mutum ya bar tsawon wandonsa ina aka yadda shine iya idan sawu kada ya wuce idan sawu kaga ya masha Allah alhamdulillah Allah sa albarka haka ita ma riga haka abaya haka alkyabba duka gaba ɗaya inda ake da bukata su tsaya shine iya tsawon idan sau wando riga alkyabba in dai na namiji ne in ya wuce idan sau to an saba wa shari'a idan mutum ya rike wannan kawai ya huta dangane da hannu hannun riga shi ma akwai isbali a cikinsa wannan hannun riga shi ma iya inda shari'a ta bamu dama ya tsaya a iya wannan gwiwan hannu din kuskure ne mutum ya sa a yi masa ɗinkin hannun riga ya zo har nan ƙarshen yatsunsa nan ba daidai ba ne na farko ma akwai ƙazanta a ciki don zai ta ɗiban datti sannan akwai takura yayin da duk za ka kama wani abu sai ka naɗe so shari'a inda ta bamu dama hannun rigar mu iyana laifi ne ya wuce karshen yatsu laifi ne ya wuce ina karshen yatsu to shi yasa malamai suka ce ashe a riga ma ana yin isbali ana wuce gona da iri a kai to waɗanda suke ta ƙoƙarin halatta wa mutane saka wando sama da irin sawu suna da tawile-tawile da suke tayi yi waɗanda babu dalili babu hujja a kai son zuciya ne kawai da ra'ayi don mutum yana aikata abu ko ya tashi yana aikata abu da bai kamata ya kokarin ya ga sai ya kare wannan abun ya zama shari'a ita zai murɗa ta bi shi dole ba kawai an ce ga abin da annabi yake yi shi kenan shi manzon Allah suturarsa gaba ɗaya iya rabin ƙwaurinsa ne ma ba wai ma magana idan samu ba ne a wata riwaya ne ya ce fa in kana labudda in ba makawa to a sauke shi amma kai ya wuce idan samu shi kenan amma wannan ya zo ya ce tawili ce ai annabi bai sa wando ba ai wane ne menene ai bai san wando ba to ya faɗa ba haka ba ne an samu riwaya an ta kiran wando wando a sirwal jam'in sassarawil annabi har kyautar wando ya yi wa wani kamar yadda imamu suyudi ya faɗa kuma a cikin kayan annabi an samu wando kamar yadda malamai suka ruwaito ashe akwai wando a lokacin su ko kaddara ma ba wanda ai akwai makwafin wanda su mata cewa aka yi su sa suturar su ta ja ƙasa zira'i guda ma duk mace zanin ta yi ƙasa rigarta ta yi ƙasa namiji kuma ya ɗage amma yanzu sai aka yi aka yi reversing case din aka juya aka sulqadiyya aka canja abun matan sai suka daddage ka ga mace ta fito tana dangalallen zani kana ganin kafarta kana ganin kunshinta in ta hau abin hawa ma har cinyarta ma kana ganowa wasu ma in an hau ma sai an je an ce do Allah dan gyara saboda ba a koya mata cewa tsiraici ne ba nan almar'atu fa kulluha aura mace fa dukkan ta al'aura ce illa wacce wal kaffain fuska ne da wannan tafin hannu kawai shine ba al'aura ba amma komai rufewa ake to matan suka ɗage mazan kuma suka saukar suka taka burgewa ne ma wasu mutum ya sa wando yana take shi ko ya sa riga tana jan ƙasa ai akwai ƙazanta a ciki ma a sa wando duk kashe shi ta ƙasa duk wandunan ka tattake su shari'ar musulunci ba ruwanta da wani zamani ba ruwanta da wani da wani wani gayu ko ai haka ake a america haka yan america suke yan ingila haka suke yi ka je kamari fa wanda zai tambayi ka dan america dan ingila za a tambaye ka me annabi ya ce kai ne to in ka duba mata kuma abin kam shi kan ma ya ɓaci ba mace ma za ga ma za ta fita ma kirjinta ma a waje ne kirji kafarki ma fa cewa aka ki rufe shi ƙaurinki duk matar da ta bar ƙwaurinta ya fito waje ba ta sa hijabi ya kai nan ba ko zaninta bai rufe nan ba ta saba wa Allah amma yanzu kirjinsu a waje hannunsu damtsansu a waje mace a cikin mota sai ta zare mamanta tana ba wa ɗa matan bahaushe ba kula ta ne kenan a mota a tasi a adaidaita sahu wata ma a titi tana jiran mota wannan ta yana kuka sai ta ɗauko shi ta rike shi tana ba shi nono araha kyauta ƙurar duniya duk ta buga kowa ya gani yanzu kuma abinan ɗinsu fitinar tasu da ita suke talla shi ake tallatawa shi ake fitarwa har kunshi ake a nan wuya kunshi a wasu fulawowi a nan fulawa a nan kirji a nan a saka yanzu kaya suke sawa matsatsan kaya ta yadda rabin mamansu a waje ɗan rabin ne kawai a ɗan rike ga sunan a jami'o'i ga sunan a makarantu ga sunan a kwalejoji ga sunan a cikin unguwa mai ɗan mutunci ne ma za ta ɗan ɗauki wannan ɗan gyalan ta ɗan yafa shi shi ma gyalan na munafurci sai a sa shi ga yadin kana gani ga kuma jikin kana gani shi ma magana gashi kuma dama ba a cewa komai shi ake har ƙari ake yi ma a fitar da shi ta fitar da gashinta a waje har sauko da shi nan ake yi ba shi nan dai masu sa niƙabin ma sai ga an yi ƙoƙari an sa niƙabi kuma an tafka masa kwalliya shi niƙabin to niqabin fa an sa ne dan a rufe fuskar kar a gani to kuma da aka sa niqabin kuma sai aka yi masa wani dabbar dabbar aka yi masa wani design aka yi wani ana nufin ka kalla ko kuma ta saka niqabin amma ta saka wannan wannan abin da suke sawa a ido do, tana zare maka ido tana kada idan kuma kana ganin wannan hoda hodar a ciki annas aina yazhabun mutane me suke nema kuma rufe jikin nan shine mutunci ba wanda zai so a ringa ganin tsaricin mahaifiyarsa kawai shine misalin da zaka dauka uwa ba wanda zai so a ringa ganin uwarsa to wannan wanda kake ganin uwar wani ne ya kamata ya kamata mutum ya bari uwarsa ta wulakanta ba daidai ba ne so mu addininmu yana da tsari yana da kima yana da mutunci kar mu yadda a raba mu da wannan a hankali a hankali a tashe mu daga tarbiyyar mu ta iyaye da kakanni na sha faɗa na maimaita yanzu nan a nan masallaci akwai dattawan da na sani wallahi lokacin da suke yarintarsu matansu ba sa fita unguwa da rana sai da daddare kuma wallahi har yanzu akwai sauransu da rana ba sa fita unguwa sai dare saboda tsabar kula da hijabi ba haushe ba kula ta ne in ka duba yawa yawan mu'amalarsa to za ga addini ne amma yanzu ina kafin ka fita ma taka ta riga ka fita ma ta riga ka fita musamman waɗanda suke zuwa makaranta da kula da duk matar da take zuwa makaranta kwalliyar da za ta yi in za ta tafi makaranta wallahi ya fi kwalliyar da za ta yi maka kai in kana gida ba za ta yi ba saboda za ta je makaranta za ta haɗu da maza za a ganta هذه هي هي الفتنه وهذه هي المصيبه التي نعيش فيها وانا ita ce fitina kuma ita ce da muke rayuwa mu yi kokari mu kiyaye kada mutuwa ta zo ta riski mutum ya zo ya bar mugun iri a gidansa dan duk barnar da danka yi ko yarka ta yi wallahi sai an rubuta maka washi saboda Allah zai tambaye ka wani kokari kai ko mai tambaya kamata ya tambaya me hikimar a kawo mana bayani akan wandan annabi ko kwarjallan annabi ko rigar annabi inda ba dan so ake mu koyi da shi ba so Allah ya tsare mana rayuwarmu ya kuma tsare mana addinin mu amma dai mu kula da tarbiyya duk inda za mu je mu dawo mu kula da tarbiyya mu kula da tarbiyya kula da tarbiyya idan mutum ya bari tarbiyyar gidansa ta lalace ko gidansu ta lalace to abin ba a cewa ko kuma irin wannan abin a hankali a hankali shi yake lalata mana addinin mu kiɗa. yanzu jiya wani dan waya zo mu wata fatawa fatawa ta tashin hankali ya ce wallahi abokinsa ne Allah bai ba shi haihuwa ba yana neman aure kuma yana da kuɗi ya aure nan bai dace ba ya aure nan da ya je wani gida zai aura sai aka shirya a gidan fa da sanin uwar da uban da ita yar aka shirya cewa abinda za a yi tun da alhaji wani baya haihuwa kuma haihuwa yake so wani wanta in an gama shirya za a yi mata aure ya yi mata ciki tashin hankalin ya isa ya yi mata ciki shi yayanta ya yi mata ciki tana shiga da an yi aure kamar misalin za a yi aure in an sa wata ɗaya nan da abin za a yi aure ko sati biyu ya yi ƙoƙari a tabbata an mata ciki da ciki a yi test sai a je a tukwaikwaya ta a kai ta haka idan aka kai ta kenan ciki zai a hankali hankali zai ɗauka cikinsa ne shikenan sun samu ɗa shikenan kuma daman za a ga yaron ko yayi kama da wanzu za a ce ya dauko yayan uwarsa a garin na aka yi wannan satin biyu da suka wuce a freedom ina program irin pony din na bude waya ana ana bugowa akwai wanda ta yi min irin shigen irin wannan tambayar aka shirya aka yi komai za a je a loda masa ita a haka nan da za gane wannan al'umma akwai abin tsoro a cikin lamarin ta wallahi mutane ba sa son gaskiya inda gaskiya take ba a so ya kanta ake Allah ya taimaki bawan Allah nan yaya aka yi kasan an kulla sharri sai kuma Allah ya sa ya rinka likin ko yaya inda an yi wani abu sai kaga ya dan yi likin ko yaya sai wani dan uwansa ya same shi ce alaji in dai ɗa ne na duniya kake nema da wannan auren da za ka yi ka haƙura kaji kaji kaji abin da aka shirya ce haka ne ce ƙwarai. ce wallahi yayanta aka shirya zai yi mata ciki ka aure ta shi kenan kuma ba ma wannan bane ba idan an gama wannan din kaji ko an yayi an yi komai don me don samu kuɗi dukiya sauran matan sai ta zama babu yaya amma wannan abin za ta je kuma duko wani karin ta dada mata cikin kuma sai an samu yadda za a yanka wani ya je mata cikin me ja wannan saboda rashin kula da addini rashin kula da tarbiyya gidan da yake da tarbiyya yake da addini za a yi wannan zancen ma a kawo to mutane ba sa son wa'azi ba sa son wa'azi to abin da yake faruwa kenan sai mutum ya taka tsantsan a yi a hankali mata mata mata in aka bari mata suka lalace to gaba ɗaya gida ya lalace gabaɗe gida ya lalace a nan shi ma ku yi haƙuri don in gaya muku don mu rinka sanin me yake faruwa shi ma wani kes ne shi ma nan kwanan na ake yi shi ma wata babbar alƙaliya ce ta zo ta sami da ni da ita take alƙali alƙali mace babbar alkali ya ce ba sai na faɗi ta ba a garin nan ta ce kes aka kawo mata ba ta taɓa ganin tashi hankali irin wannan ba yaro ne ya yi aurensa da yarinyarsa suna zaman aurensu da rufin asirinsa da mutuncinsa amma makotansu cikin yara yara unguwa makotansu sai da suka san yadda suka yi suka shirya da ita wannan yarinyar matan wannan yaron suka ɗauke ta sati biyu tana bayan gidansu in ya buga mata waya ce ta tafi katsina akwati guda ta ɗima na kayan kwalliyarta da kayan adonta a bayan gidan shi fa ka duba wulaƙanci a bayan gidanka a ɗauki mataka a je da bayan gidanka a kwantar da ita layi suke a kanta duk aka kame su da wanda ibada ɗakin aka je aka yi barnar kuma abun mamaki wannan yana kwanci shi wannan yana bacci wannan yana barna da ita in ya gama sai a tashe shi shi kuma shi ma wannan ya zo aka zo aka aka zo aka kawo aka kawo su kotu an yi wannan an tabbatar an tambaye su hizba sun tambaye sun tabbatar sun yi wannan abu aka kawo su kotu wai shine wani lauya ya zo yana yana wai challenge wai zai fitar da su ta ce amma kai kam ka yi lauyancin kan nan mutumin da yake wannan abun da kame shi to shine ta zo take neman fatawa ta daure su a an sa su a kurkuku na ce ki je ki danna su a kurkukun nan iya duk sai ta zama inda wani gurin da a constitution din zaki iya makalewa ki ajiye su su azabtu a kurkukun nan su ci gabza to wannan ya kyau an ta ziga mijin ana cewa kai yafe ka kyale ta kai haƙuri har ma fa so ake fa bayan an gama wannan din fa sati biyu fa mijin da kansa yazo ya same ni wallahi muke magana da shi da kanshi yanzu na ga dama nan kira shi yana hawaye malam yace malam ga abin da aka yi mu na ce kai ya aka yi ka aure wannan yarinyar wallahi malam jihadi na yi na ce jihadi ko wai daman ya san yarinyar gata gata nan ne amma ya ce bari ya taimaka mata to me ya ja wannan wannan magana da ake cewa a kula da tarbiyyar 'ya'yan shine in ba ku kula da tarbiyyar ba wato illar sharrin penetrating yake a cikin al'umma yadda ka san wato wato ruwa ne in ya gangara ƙasa ratsa wurare yake shiga yake to shine illar dan kai gidanka kaɗai ya gyaru in gidan makocinka a ɓace yake to ba mamaki ɗanka ya ga 'yar makocinka ya ce yana so ya shigo muku da bala'i gida Allah kiyaye mu Allah ya tsare mana tarbiyyar 'ya'yanmu da iyalanmu ga baki daya saboda haka samari matasa duk wanda zai je ya aure ko zai nemi yarinya ya biya hankali musamman a irin wannan zamanin wallahi ka biya hankali wani kwalliya wani ado ya ce alƙaliyar ta ce yarinya kam kyakkyawar yarinya kyanta ya bi haskenta ya bi dama akwai fitinannu jarababbun mutane in mutum ya zo neman aure shi haske yake bukata mai kyau mai laushin jiki mai abin nan maciji ma yana da kyau laushi in ka taba jikin maciji laushi dadin tabawa in ka dan kwanta a kansa sanyi amma mai ke cikinsa guba belbela tana da kyau farasal tsuntsu ne mai ban sha'awa amma an yanka ta naman ta baki an fahimce ni Allah ya tsare ni قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن أمها قال بين أنا أمشي بالمدينة yace wata rana ina tafiya a madina idza insanun khalfi yaqulu irfa izarak sai ga wani mutum a bayana yana cewa daga wandanka fa innahu atqa wa abqa shi yafi alamar taqawa shine kuma yafi wanzuwa fa idza huwa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ina juyawa in ga waye yake mun magana din nan kawai sai na ga ashe manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فقلت يا رسول الله انما هي برده ملحا sai na ce ya manzon Allah ai wannan riga ce malha'un mai zane-zane baki da fari shine malha' burda malha duk rigar da take da ratsan baki da fari na zane shine burdatun malha wana riga ce ta ado da kwalliya shi yasa na dan batta ta yi tsawo ta wuce idan sawu qala ama laka fi uswa sai manzon Allah yake cewa yanzu kai ba za ka yi koyi da ni ba yake gaya wannan wanda yake yi ma wa'azin amma laka fayya uswa yanzu kai ba za ka yi koyi da ni ba fa nazartu fa idza izaruhu fi nisfi saqaihi yace ina duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ga wandan shi iya rabin ƙaurinsa sai ga wandan sa iya rabin ƙaurinsa wannan hadisin imamu tirmidhi ne ya ruwaito shi wasu malamai sun na shi amma isnadi hadisi ne sahihi ya tabbata ash'as ibn sulaim shine ya ruwaito ya ce ya ji ammati gwaggonsa tana ba da labari daga babbanta shine ubaid bin khalid ko ubaid ibn khalaf al-muharibi yana cikin mutanen kufa yana da hadisai da ya ruwaito akan isbalul izar saka wando ya wuce gona da iri ya wuce idan sawu a cikin wannan littafi na shama'il muhammadiyya da kuma sunan nasa'i wanda yake so ya samu hadisai masu yawa da suke magana akan hukuncin saka wando ya wuce idan sawu ya koma cikin riyadu salihin ma kitabul libas ya kawo da yawa wannan hadisin abin da yake nuna mana wato sahabi ne yake tafi a cikin madina sai ya ji ana masa magana kai daga wandanka kai daga wandanka saboda ya sa wandan ya wuce idan sawu yana dubawa bai san waye ba kawai sai ga ashe annabi ne yake bin sa a baya manzo Allah ne biyo shi yake masa nasiha yace irfa thawbaka min al-ardi fa huwa atharu laka wa atqa wa awra' daga suturarka daga ƙasa shi fi tsarki gare ka kuma shi fi taka tsantsan da takawa shi kuma shi wannan sabi yake nuna ma kayansu ne na kwalliya da ado yasa shi yasa ya bar shaka shine annabi ya ce to bara kai koyi da ni ba kuma dama Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira hakika kyakkyawan koyi ya kasance gare ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda yake neman faman neman samun lahira duk wanda yake so ya dace da lahira ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama idan an tambaye ka dan ƙarin ilimi da sani wani mutum ne a duniya ya taba ya fara sanya kayansa ya wuce ka'idar shari'a waye ya taba son wandonsa ko rigarsa ta wuce idan sau a duniya waye karuna karuna ne shine Allah ya bada labarinsa da girman kai inna karuna kana min qaumi musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين alfahari ne da karuna nuna isa da kumbura da kambama da nuna su ba dama ne to karuna shine mutum farko da ya fara sa wandansa ya wuce idan sau to annabi yana ta kokari ne ya nuna mutane kasi kama da karuna dan karuna dan wuta ne to shine abin yayi ta yaduwa ya ta yaduwa har ya kawo wannan lokacin kuma a hadisi ya zo sahihi manzo ce ma asfala min al ne. من الإزار ففي النار ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار duk riga ko kwarjalle ko wando da ya wuce idan sa wutu yana cikin wuta akwai wanda ya dan girman kai duk wanda ya girman kai hukuncinsa daban shi kam a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la yanzuru Allahu ilaihi walayu la yuzakkihi wa lahu adabun alim Allah ko kallon shi ba zai ba zai ke shi ba kuma yana da azaba mai raɗaɗi Indan girman kai ne wanda kuma kawai al'adarsa ne yanayinsa ne sakaci kawai kullum shi wandonsa ko rigarsa ta wuce idan sawu to annabi ya ce fa lalle fa fa yana cikin wuta da haka duk zunubin da za a ce ma sa akwai wuta ne ai ya kamata a kiyaye to ko an ɗinka shi ya wuce sai a ɗan naɗe shi ba komai a naɗe a bi Allah a samu lada kuma malamai suna cewa al'adan mutane masu jabberanci da girman kai da nuna isa su ne suke sakin kayansu yana jan ƙasa hadisi yana nuna mana zaburarwa a rinka umarni da kyakkyawa kenan ashe annabi idan ya ga abu yana umarni a gyara kamar yadda ya zo a kisa na umar ranar da aka soke shi a masallaci zai mutu radiyallahu ta'ala anhu yana kwanci a gadansa a gida yana kwance mutuwa ta zo masa kafin ya cika sai wani yaro saurayi ya zo gaishe shi sai sai na umar sai duba wandansa sai ya ga ya wuce inda shari'a ta ajiye yana kan gadon nan sai ya ce da shi ya kai wannan matashi ɗage wandanka shi ya fi maka takawa shi ya fi maka kuma tsoron allah da takatsantsan aka ce wa'azin da na umar ya yi na ƙarshe kenan ya ga wani ya ce gyara wandonsa sau duk wanda ka ga yana sa kayansa ko wandonsa ya wuce nan sai kai mai wa'azi kai koyi da annabi ne sallallahu alaihi wasallama annabi kuma shine dama abin koyi na kwarai ala haddathana suwaid bin nasr ala haddathana abdullahi bin al-mubarak an musa bin ubdat ubaidata an iyas ibn salamah bin al-akwa عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يعتذر إلى أنساف ساقيه Usman ibn Affan a ruwaito yana sanya wandansa iya rabin kaurinsa. shine ya ataziru ko yana sa kwarjallansa iya rabin ƙwauri haka aka ruwaito wanda yake so ya koyi da usman kenan wa haka za kanat izaruhu a izratu sahibi sai ina usman ya ce haka wandan ko kwarjallan sahibi yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya anin sallallahu alaihi wasallam wannan turmizi ne ya ruwaito hadisin sahihi ne duk da wasu malaman sun raunana shi amma ya inganta kamar yadda suka inganta shi Allah musu rahama salamata ibn amr ibn sinan al-akwa shine ake ce da salamatu bin al-akwa shi ya ruwaito sahabi ne abu iyas ake ce da shi al-hijazi al-madani suna daga cikin mutanen da suka yi mubaya'a wa manzon Allah a karkashin bishiya din sallallahu alaihi wasallam innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah wa rasulahu yubayi'unaka tahta shajara masu yi maka mubaya karkashin bishiya yana ciki wannan salama ibn akwa ya kukuka guda bakwai yayi tare da annabi yaki bakwai duk ya je da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su yakin hudaybiya yakin khaybar da su yakin hunain an ce mutum ne salama ibn al-akwa mutum ne jarimi kuma ya iya harbi rami ne wanda ya kware a harbi a larabci ana ce da shi rami ramiyan kenan daga ne da sauransu kuma yana cikin mutanen da suka je yakin afirikiyya a lokacin kwanakin sayyidina usman mulkinsa hadisansa a duniya da ya ruwaito salama ibn al-akwa sun kai hadisi 77 wanda aka ruwaito daga annabi ya rasu a shekara a madina a shekara ta saba'in da hudu shekara saba'in usman ibn affan shi ma yana koyi da annabi wajen sanya suturarsa jama'a kuma shine ya bar suturarsa zamanto ila nisfu saq rabin kori قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأفوسي عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار حذيفة بن اليمان يتي من ذا الله وترى يا دمكي قولينا شيني عضلة ساقي إن أنشي عضلة azala duk kashin da yake da nama عضلة annabi wata ran yadda ki ya rike kauri na ka san in ka rike kauri ta gaban kauri kashi ne bayan sa kuma nama ne to shine ake ce da shi adala wata rana annabi ya rike rabin kauri na ya rike wannan wurin wannan shine wato at-ta'limu bil bil kenan da suka ce auqa'u fi an-nafs min at-ta'limi bil qawl shine practical aspect na teaching kenan ba theory ba practically a aikace ya aikata masa shi ya taba wurin ya ce to a nan ake so a bar wando a ƙauri ya nuna musu ce nan ne inda wando yake tsayawa duk waɗannan maganganu yanzu jama'a kawai shi kenan sa tashi a banza duk waɗannan hadisan gaba ɗaya kawai shi a watsar da su kawai a daina aiki da su kawai don wani yana so ya gaye sai sa wandon sai yana takawa wani an ce kaza kaza abin nan sai ce ai kuma na ga malam wani ma ai wandan su shi ma take ake malam wane ko ina ruwanka da shi nawa nawa ne malami yake karantar da mutane abu kuma shi bai aiki da shi ba ya karantar kuma bai aiki da shi ba kai ma ya kabi shi ba kai aiki da shi ba na ruwanka na ruwanka idan an zo in an zo maka azaba zai hana maka azaba a kiyama shi zai hana ka ba ruwanka abin da yayi na daidai ka bi shi na kuskure kuma yi masa addu'a Allah shi dai shi ma ya gyara masa dan adam ne shi ai ba cewa ai malam wani baya yi ni ma ba zan yi ba a'a annabi yayi shine malamin malamai tunda manzo Allah yayi ka bi annabi mun ba ce akai abi malami ce aka abi annabi ana yi wa malami biyayya ne idan abin da ya koya mutane ya dace da abin da annabi ya koyar sallallahu alaihi wasallam to kaga shi ma ya shiga ribibi sai ya shiga cikin abin da za a bi su a yi musu da'a amma in ga abin da annabi ya karantar shi kuma malami ga abin da yake ra'ayi a kai sai ya saba abin da annabi ya zo da shi a aqida ta halus sunna to ba abin malamin annabin ake bi wannan shine daidai sai ka huta baka da challenge a kiyama maza Allah ya rike wurin Huzaifa ya ce nan gurin shine inda ake sanya wando amma fa in abaita fa asfala to inda aka samu daman saukar da shi kenan annabi ya ce idan kana gaba za ka iya sa rabin kwarin ba to ka yi ƙasa da shi fa asfala ya zama kasan kori kaɗan fa in abaita fala haqqa lil izari fil ka'baini idan kuma ka gaba za ka yi haka ba to ka sani wando bayi da hakkin a kai shi ya wuce idan sawu ko a dora shi a kan idan sawu bai da hakki shine fala haqqa lil izari fil ka'baini wando ba shi da hakki inji annabi ba hakkin wando bane ka kai shi idan sawo ba hakkin shi bane kuma ba hakkin riga bane kai ta idan sawo wannan hadisin sahihi ne imam ibn maja da imam tirmidhi ne ya ruwaito suka ruwaito kuma tirmidhi ya ce hadisi ne hasanun sahih ka gani ai ya fito fili dalla dalla Huzaifa ibn Hisal kenan ibn Jabir al-Abasi Abu Abdullahi wannan yamani din da ake faɗa lakabi ne na wannan hisil din sahabi ne um, yana cikin manya-manyan sahabbai majarumai ne kuma ma'abocin sirrin annabi shi wannan hudaifa sahibu sirrin rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk wani abun sirri na manzon Allah a hudaifa yake gayawa drop dropbox dinsa anan yake zuwa ya ajiye abubuwansa na sirri ya ɓoye ya kira shi shi annabi din sallallahu alaihi Sallama, ya kira huzaifa ya ce kai huzaifa zo ya zo ya ce kaga a cikin mutanen mu da muke tare da su a masallaci muna zuwa jihadi muna zuwa kaza wani wani wani wani wani ya ba shi sunan mutane da yawa ya ce duk karka rudu da yawan sallar su da yawan abinan ɗinsu kasancewa su tare da ni da inda suke muna mu'amala da su gaba ɗaya munafukai ne huzaifa yayi mamaki da mutar hankali ce yanzu wane wane da ake ganin shi ashe munafiki ne to ai daman shi munafiki malam ba a gefe ake samun sa ba a ciki ake samun sa a ciki ba wanda ya wahal da annabi irin munafikai a madina yayi zaman lafiya a yaso ne a makka wanda Allah ya zauna lafiya bai da mushkila amma da ya zo madina Allah ya jarrabe shi da munafukai malam kuma a gindinsa a karkashinsa sahun gaba wasu ma za su tashi su yabi annabin su faɗa wa sauran sabai abu wannan mutumin ai mai da'a irin shugaban munafukai ran juma'a ma yake tashi ya ce jama'a ku bi muhammadu amma kuma shine shugaban munafukai na duniya gaba ɗaya dan salulu sai an gama kewaya ya ce wa kafirai ai na gama da su ai Shi ne zai je a gefe yana zakin annabi yana sukan annabi yana sukan annabi ku lura da alamar munafurci inda zai taimaka muku fahimta wannan ka ɗora wannan ka'idar ko a gidanka ko a kasuwa ko a ofis ko a wajen aiki ko ina ne duk mutumin da kaga kana tare da shi kuna mu'amala kuna tare da shi amma da ya samu dama zai ɗauki digaye ta saranka Koye ta saran abin da kake kai to wannan kyakkyawan alama ne na nifaka ina faɗin wannan ne don kada mu fada ciki munafiki in ka haɗu da shi zai nuna ya fi kowa son ka yuhibbuka yana ƙaunar ka ai ta mu'amala hayya hayya haba haba amma kana ɗaga kafa to da shi zai ta faskare ka ita faskare ka ita faskare ka to da zarar ka fahimci wannan ka gane wani yana maka haka to shikenan sai ka rubuta ka aji sai kai taka tsantsan da shi bayan da za ka yi da shi dole ka haƙura da shi don kuna tare da shi karka manta munafiki a cikin gidanka za a same shi munafiki a shagonka za a same shi munafiki a kasuwarka za a same shi a unguwarka za a same shi makocinka zai zama munafikinka in baka ci ba Allah kiyaye ɗanka in baka ci ba Allah kiyaye iyalinka su suka wahal da annabi yaƙi aka zo za a tafi na hudu annabi ya tattara sahabbai aka zo za a tafi wallahi a sahun baya fa suna tafiya fa a cikin tarin jama'a a baya munafukai suke cewa ya ku bishi zai halakar da ku kar ku yadda ku bishi zai je kai ku a kashe ku a banza ku dawo munafukai suke ta ziga mutane suke sai da suka sai da suka juyar da mutum 300 da wani abu suka yi kwana da su aka gaya wa manzan Allah aka ce ya rasulullahi kaji kaji kaji sai ce ba komai mu tafi a haka din to duk wanda bai fahimci munafiki ba zai wahala a rayuwarsa sai ya sa ka hawan jini ka mutu to ya ake sai a haƙuri amma abin tausayin shine kar kai kar ka faɗa wannan layin kake da ai munafurci da kai duk abin da za a yi na munafurci kake da ka goyi baya ka zama mai gaskiya in za a zage ka a ci mutuncin ka akan gaskiyar ka a zage ka an san ka bara munafurci da kai ba amma a zo a yi kulle kulle da kai a yi kaza a yi kaza kuma daga baya ka zo da wata fuska la ilaha ula'i wa la ilaha ula nan ka zo ana ya gaja ya kana ya hiwa saboda shi mutumin banza dan abu kaza wannan ba kamala ba ce ba ɗabi'a ba ce banda ka ce wane ba daidai ba ne abin da kake wane a wannan abin da ake ba daidai ba ne nan ma'aikatar ba daidai ba ne wannan unguwar ba daidai ba ne wane ne ba daidai ba ne a san ka ka fito ka faɗa haka wanda zai ika yi ika dan wannan amma mutum ya je zauna a ƙarƙashin ƙasa yana kulle kulle kuma ba sa cin nasara munafukai duk inda munafuki ke bi nasara zai dai kulle fitina ya tada hankali shikenan amma ba zai ci nasara ba so jama'a munafiki kuma azabarsa azabarsa azabarsa ta fi ta kafiri dan jahannama haka Allah ya faɗa a cikin Qur'ani innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira lalle munafikai suna karkashin wutar jahannama a wutar jahannama ma a benin ƙasa suke can ƙasa kafiri ma ya fi munafiki fa jin dadi a cikin jahannama kafiri amma kar ka manta munafikin nan zai yi sallah zai yi azumi zai yi zakka zai yi kaza me ja musu wannan wannan nifaka din to manzon Allah ya kira shi Huzaifa ya nuna musu ya ce kaga wane wane wane wane duk munafikai kuma wata hikima ta ubangiji malam shi kansa manzon Allah din wasu munafikan fa ba a gaya masa su ba haka qur'ani ya faɗa ya ce mun gaya maka wasu wasu kuma baka san su ba to dan mai mutum zai zo ta da hankalinsa wai duk munafiki sai ya san shi baka isa ba wallahi wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiquna haka Allah ya ce waɗanda suke gefen haka qur'ani bai ce wanda suke gefen ka munafiquna akwai munafikai wa min ahli al-madinati daga cikin mutanen madina la ta'lam maradu ala nifaqi la ta'lamuhum sun nuna fa akan munafurci maradu sun yi tauri sun jahu la ta'lamuhum amma kai baka san su ba in ji wa in ji qur'ani nanu alamuhum Allah ya ce mu muka san su sannu azibuhum marratayn dan musu azaba kala biyu musu a duniya musu a lahira haka qur'ani ya faɗa to annabi kansa bai san su ba to yanzu kai ka san su malam kana zaune a unguwa fa wani munafikin ka za a hada da shi yan fashi zo su yi maka fashi munafikinka yana gani fa zai turo maka sharri a gidanka munafikinka fa shi zai je kulle kulle ya faɗi wani abu abu da sauransu to kuma ku sani cewa ba a rayuwa sai da munafiki yanda ka san zaka cika sha to dole kuma ka rayu da munafiki a tattare da kai da wannan me yake nuna mana sai kai taka tsantsan da mu'amala da mutane akwai mutumin da zai zo ya zauna wurin kai saki jiki ta zagin wani ya ta faɗin maganganu so yake ya ji me za ka faɗa ya ji me za ka faɗa ba dan komai ba dan saboda ya ɗauka ya ɗora a gaba yanzu har rikodin ma ake duk mutumin da zai zo ya zauna wurinka ya ce kaza kaza kaza kaza kaza kalle shi kawai kalle shi wannan ka'ida ne ma a gurin lauyoyi wannan wani topic ne mai zaman kansa lauyoyi suna koya mutane cewa wanda ke so ya huta a rayuwa duk wanda zai zo ya ɗobo maka wasu maganganu waɗanda suke suna da alaƙa ko da wani ko cutar da wani ko wani makamancin wannan ko suka ko wani sauransu iya alfarmar da zaka yi masa ka saurare shi kawai in ya gama ka ce Allah ya ka gaba ka ce komai ba saboda kalmar da zaka faɗa za ta iya zamantowa hujja kai a kanka wata ran a ce aika ce kaza aika ce kaza aika ce kaza to kuma da yawa yawan mutane haka suke in kuma kama buɗe kofar ba to da ka huta ma wannan in mun rike shi a rayuwa za mu iya kubuta da umar ya ji wannan labari da manzan Allah ya saki sunan nakin munafukai hankalinsa ya tashi duba umar fa hankalinsa ya tashi ya zo ya samu huzaifa a gida ya ce ya huzaifa do Allah matsayi da daraja fa Umar ya fi huzaifa amma ya san huzaifa shine ma'abucin sirrin annabi duk wani abu na sirri na manzo Allah yana hannun huzaifa kaga wani ikon Allah kuma iware shi shi wannan shi ya bawa ba wai dan sauran bai yadda da su ba a shi kuma wannan falal Allah ya bashi Umar ya ce da Allah ka duma mun list din nan ina ciki ma'ana ina cikin waɗanda manzon Allah ibaka labari ya ce munafukai ne ka duba fa ina so ku lura da wani abu mala duba matsayin umar yanzu umar shi kansa yana suspecting kansa wai ko yana ciki yasa hadisi ya zo a cikin bukhari hadisi ya zo a cikin bukhari Allah kana amma malamai sun inganta shi cewa ba wanda yake jin tsoron ya zama munafiki sai mumini babu kuma wanda yake amintuwa ya ji garanti shi ba munafiki bane to sai munafikin shi munafiki ma ana magana bai ma damu ba baya jin cewa shi munafikin ne amma mumini in ana magana sai rinka dubawa to ko ina yin kaza to ko ina yin kaza to ko ina da wata sifa ta munafurci, shi yasa Umar yaje ya samu zai fa ce to Allah dan duba mun ina ciki fa ya duba ya ce baka ciki kar wani ya sake zuwa kuma to in haka ne in an ba da damar Umar zai ce to ni ma na duba listin ba na ciki sai wannan ma ya ce a ah, bari je in duba wannan ma ya ce daga karshe har ma labarin ya bayyana ma duk a faɗa sai sa ce ba zan gaya wa kowa ba kuma hakan ya mutu bai gaya wa kowa ba amma shi huzaifa yana kallon su suna kallon sa ya san cewa munafukai ne Allah ya raba mu da nifaka ko to wannan shine huzaifa ibnu al-yamani kenan ya rasu shekara ta talatin da shida bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi sallama hadisansa da aka ruwaito a littafan hadisi sun kai 225 yawan hadisansa daga annabi 225 to shine yake bamu labari inda annabi ya rike kafarsa ya nuna mana ga inda ake so a sa wando babu ma ja'a fi mishyati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar babin da yake magana akan yaya annabi yake tafiya shine mishiya tafiya kaga yanzu an gama sura ko to tafiyarsa shi ya yi tafiya bai yi ka san ita kanta tafiya tana bayyana nutsuwa ko rashin hankali to shi sa yana da kyau mutum tafiyarsa ma ya saita ta kuma wannan tafiyar ko a jirgin sama ko a keke ko a mota ko a babur yana iya bayyana nutsuwarka, akwai wanda a mota yana tafiya ko baka taba ganinsa ba baka taba magana da shi ba in Allah ya so da za gane mai nutsuwa ne ko mara nutsuwa a mota kawai gudu fitar hankali hayya hayya shiga nan ture wannan danna nan ka shiga nan wannan yana nuna wato rashin discipline da rashin natsuwar mutum shi yasa masana harkar hanya road safety suke cewa wato duk lokacin da ake samun gudu to akwai high percentage na tsammanin samun hadari duk lokacin da kuma mutum baya gudu a abin hawansa to in Allah ya so yadda da wahala ya hadari kenan wanda yake so ya kubuta daga yin hadari akan tukinsa to ya daina gudu ba fa cewa aka yi wanda baya gudu baya haɗari ba amma haɗarin mai gudu ba daidai yake da haɗarin mara gudu ba Allah ya rubuta za ka yi haɗari Allah ya kiyaye daga Kano tsakanin Kano zuwa Kaduna a mota ka zo ka ja mota kana tafiya 170 biyu. idan hadari ya zo motan nan da kai da ita Allah ne kawai ya baro kansa me za a iya tsinta mai za a iya samu idan hadari ya zo watakila dabba ta keta rama watakila wani bai kula ba yana cikin wani yanayi na rayuwa kurin mutumin kawai ya hawo babur ya danno maka kai kana gudu 170 dan Allah ya zaka yi da motan nan kana gudun kada ka tsaye kada ka taka shi ka taka birki kana taka birki mota ka ta hantsila ko ka kauce kana kaucewa ka shiga cikin unguwa ko cikin gari ka kashe mutum goma sha daga tirela ta zo ta shiga kasuwa da gudu saboda direban tirelan da ya zo kasuwa gudu yake yi bai rage ba ko mutanen ƙauye sun zo tsallaka ko mutanen birnin ma mutum bai samu na cefa ne ba tsallaka titi yake baya dubawa kwarai da gaske ya shiga ya take mutane ya shiga shago ya nike mutanen shagon ciki ya dada fasa shagon ya tsalla karin farwaje duk ya take su gaba daya daga baya kuma motar ta kama da wuta mutum sama da ɗari biyu suka mutu akan dalilin shi shi kadai to ina so in tambaye ku idan da a lokacin yana yana tukin yana tafiya ne a 60 ko 70 yake tafiya zai je ya buge wancan ya buge wancan ya kona wannan ku lura ce a kaddara ce amma ita kaddara tana da tasiri da wato motion da movement na mutum da yake yi wajen sa ta tasiri ta zama mummuna ko kuma ya takaice masifar Allah ya kaddara za ka yi ciwo za ka mutu ciwo zai kashe ka wanda yake shan magani yake kula da lafiyarsa yana lura na'am shi ma zai ciwo ciwon zai iya kashe shi la Allah wanda ku baya shan magani sai ya fi mummunar mutuwa don saboda ciwon sai ya yi raga-raga da shi kun kwanan bai kare ba sai ya kai wannan kwanakin a wahala ya wahal da wani ya wahal da wasu ya wahal da kanshi so ashe yana da kyau mu lura hatta tafiyar mu da tafiyar mu zirga zirgar mu tsara ta ya kamata mu yi قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو يونس كيتشيوا abu huraira ke cewa ban taba ganin wani abin da ya fi annabi ba wanda ya fi manzan Allah kyau da tsari ban taba gani ba ya ce ka anna shamsa ta jiri fi wacihi manzan Allah yadda ka san rana tana tafiya ne akan fuskarsa kamar ya wala ra'aitu ahadan asra fi mishyatihi ban taba ganin mutumin da yake da sauri a cikin tafiyarsa ba min rasulillahi sallallahu alaihi sallama. kamar annabi ka annamal ardu tutwa lahu annabi dai yana tafiya yadda ka san kamar ana nade masa ƙasa yake shab shab shab shaf shaf inna lanunshidu anfusuna anfusana wa innahu gairu muktarithin abu hurairah yake cewa idan muna tafiya da manzon Allah muna gajiyar da kamu mu gaji shine lanunshidu mu samu ta'a. amma wa innahu la ghairu muktarifi shi kuma manzo Allah babu gajiya a tattare da shi wato an ruwaito a wata riwayar da ta fito wannan fitowa fili tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana tafiya baya tafiyan saibi kaga yana tafiya labar labatar labatar a hankali a hankali kamar mara lafiya baka taba ganin annabi yana wannan ba sannan kuma annabi ba yana tafiya ce irin ta mutanen da ba su tsari ka ga mutum hankalinsu a tashi yau yau yau yau yau wani ina zuwa a ah, lafiya gala layi zan je gida ne lafiya kake wannan tafiya kace an koro ka to annabi baya wannan to amma manzo Allah sallallahu alaihi idan ya zo yana yin tafiya yana yi da dan sauri sauri haka ma'ana sauri saurin ya fi rinjaye akan saifinsa shaf shaf shaf shaf shaf shaf shaf idan kuna tafiya da shi to sai dai ka gan shi a gaba sai dai kai baya ma'ana ba a tafiya shi a bashi a baya saboda me yana da abubuwan da yake so ya yi kwanda za gan kana tafiya da shi dole sai dai kaga steps dinsa sun fi naka to haka annabi yake a wata riwaya aka ce in ka gan shi kamar wanda yake saukowa daga bene kaga mai saukowa daga bene in dai ba marar lafiya ba ai ba kamawa yake lallaba ya taka hankali ya sauke a hankali ba a'a cap cap cap cap cap cap haka ne ko to haka annabi yake tafiya ka annama yanhadiru min sabab kamar yana gangarowa ne daga tudu haka tafiyar sake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu hurairah yake ruwaito mana wato kyawun jikin annabi sallallahu alaihi wasallama da kyawun halittarsa sannan ya nuna me yasa ya ce kamar rana a fuskarsa take tafiya saboda yana bayani ne akan hasken fuskar annabi kullum fuskar manzon Allah haske take sallallahu alaihi wasallam ba ka taba zuwa ka gan shi a turbune kaga kaman an rufe ido an an rufe duhu a fuskarsa babu haske sallallahu alaihi wasallama ashaddu lama'anan wa nazara kenan min ayi wajhin akhar ya bada labari akan tafiyarsa wanda ya saba yana yi kai ka ce nade mai kasa ake tafiya yake kawai ana nadowa kamar ana nade abu yip yip yip yip yip sallallahu alaihi sallama wannan yana nuna mana irin nau'i na tafiyar annabi kuma akwai nau'i na jarinta a ciki sallallahu alaihi wasallama قال حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم علي إذا يصفا تمنى الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مشى تقلأ النبي إذا يزو ينا ينتفيها وتتقلأ وتكمر ينا دقا قفصة شيني تقلأ كأنما ينحط من صبب kamar yana gangarowa daga tudu shine sabab yan yan zilu saukowa sabab munhadir wuri mai ainihin wato tudu wannan hadisin mai rauni ne da'ifi ne malamai sun da'afa shi tirmizi ya ruwaito shi amma tirmizi ya ce hasan ne قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم ابن حرمز عن نافع بن جبير ابن مطعم عن علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى takaffa aliyu ya ce idan manzan Allah yana tafiya takaffa ma'ana yana tafiya yana karkata sallallahu alaihi sallama yana tafiya yana mai yana karkata takaffa kuma amma karkata gaba yake yana ja yana gaba yana tafiya yana gaba sallallahu alaihi sallam ma'ana da gangan jikin jikinsa yake tafiya baya tafiya kamar mara lafiya shine takaffa takaffu'an ka annama yanhattu min sabab kamar yana gangarowa ne daga tudu sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin sahihi ne kun ga ya kara wancan karfi kenan to saboda yanayi na lokaci za mu dakata a nan insha Allah sati sai mu tashi akan bayani dangane da lullubar da annabi yake rufe kanshi sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe Allah ya rangwanta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh